Assalamu alaikum. Da nake eh, a murya. Shigo bi, shigo ciki. Yes. Yalla bai naga kamar Ladi ta shigo nan ko? A ah. Ya na ga ta da jan jan da ni na saya mata kuma kace ba ita Ba da. indirgan da su sabo shugaban yan sanda ita ce ta zo suke handun oba da usi a ciki gashi na jin muryanta a garki aka yi aka yi gani ah! kamar yayan garki bayan ka ce min inspector mace namiji ne ba mace bace ai shine na ce maka na ce mace ce ta zo ta canje namiji shine suke rubuta suke handun oba za mace za ta karɓi namiji ba matsala mu je ciki na so zama a a a sai je waje sai suka ciki suna bitin kar a je a takura ka ja masifa kware daga Abuja dan Allah ka tsaya musu magana man dan Allah Allah dan annan mu je waje ba Allah haba amma fa wannan dan dokan fa ya rena maka hankali fa kai magana wannan fa da kace kana zargi ka ce ba fa zargi bane ka ce saboda haka kwanaki ma na samu labari sun yi rigima da wani alaji akan ta saboda haka shi ma neman ta yake ka je ka same shi ka masa barazana ka tsare masa ido to amma dauda yanzu rasa wanda zan barazana sai dan sanda dan sanda fa ai ba shi da gaskiya ba ka ji abin da hausa suka ce ba mara gaskiya ko a ruwa za ka gumi yake yi kana zuwa bari koya maka saboda zaman birni kana zuwa ka ce masa kai ofisa na fasan abin da ke faruwa saboda haka kana neman matata saboda haka ka nemo min ita ko kuma kai ka sama ka san kace saman nan likita suke yi saboda kar ka hada su da manyan su saboda ka je idan ya wata wata ka zo nan gudun ka gaya min saboda nan wajen da kake gani wannan teburin na shayi commissioner yan sanda yana zuwa nan ya sha shayi dpo yana zuwa nan ya sha shayi kai brigadier general na sojoji gaba ɗaya yana zuwa nan ya sha shayi kuma har ka kasan nan waye kai wa ka sani waye san ka ne ka je ka same shi ka masa ka zare masa ido ga ka Allah yanka ka da raha ka nuna ma in wasa zaka masa duka kafin ka kai shi na gaba da shi kamar ka san zai iya dukan nan to dalilin wannan tebur din eh. mun san wane wane ya san mu dalilin wannan tebur din shayin amma fa ina ga wannan shawara ta kai ce abin da ya kamata mu gaskiya ba ma matsala zan je in same shi ba da dauda amma ba zaman birni waye kai wa ka sani waye san ka ne ha raina ya ɓaci wallahi alo a a a a a a a alƙur'an ka zo gurin nan bai gyaru ba idan na yadda shage nake ya za ka zo kai guri duk abubuwa sun gyaran da aka dube yi ba wallahi ka dawo wallahi ka dawo ina gurin a zaune ina gurin a zaune alaikum salam zan kira ka zan kira ka zan kira ka kai sauri zan kira kai kashe daga nan nan ta samu matsala waya kashe Ladidi? Ina gajiya. Ya gida? Ladidi? Lafiya dai me ke tafi da ke? Dama na zo ne ina so mu yi magana da ke. To bara ka miki lemon ko da baya ana mai ke sha ko? A'a. Ba ta da ko? Da Alhaji na zo ne akan maganar aure da muka yi da kai. Aure? Muka yi da ke? Ƙarya ke. ki tsoron Allah ki tsoron haɗuwar ki da Allah ni mun yi magana aure da ke Mariya me kake nufi da macen alayin aika aika na saki a jerin yan aika aika a jerin ki aikatun aikata saboda haka ina mai tabbatar miki da har ke gama tambadewa ki shiga da fushin ki sannan ki dage cimma aure ki ƙarya kike Kuran ba zai yi ba yanzu dama alhaji duk abin da kake gaya min a baya da manganin da kake min duk kana nufin yaudara ta kake yi ya kike yi ke mutane nawa kika yaudara jiki yaudara ne a bakin ah, <laughs> ka alhaji yanzu kika sani ke kin ga hanya nan maza baki kama hanya nan ki fice daga gurin nan kafin rai na ya baci billahi kaje Allah ya isa tsakanin nan aha Allah ya isa mu dai ke no kika yaudara wanda kika yaudara ba za su baki kaje mu da yariyan nan yan renin hankali yan renin wayo kaje je aika aika yana kika aika aika haka zaki zo kisa nan aika aika fice ki man gurin wannan wata irin masifa ce duk ki gama zallan ki gama yawon ki san da auren ba sai yanzu ki zo ki ce na aure ki mahaukaci ne ni kuma dai menene ba ne mun ko Allah mun wani jin ba shi hakuri kuma ya yafe mana Ya ina ta baka hakuri tun ɗazu amma kamar ba baka sai ina yi ba ni fa ba wani batun hakuri a wannan harkar kin ga na san komai ke ma kin san komai ba wani batun hakuri a wannan harkar to yanzu dai kai hakuri kawai hakuri na zo baka ba wani ka zo kana biya mutane a in haka ne ni ban san ki ba kawai ban san ki ba ban taba ganin ki ba haka ake yi wallahi baki isa ba ke bari an gaya miki wani abu guda daya ni na san mata ne suke yi maza sharri to amma in baki ban nan ba to yau namiji ne zai miki sharri ke wai waye kawai waye nuna miki inda nake a duk inda nake zan iya zuwa in ba zan boye miki ba duk wani zulle zulle da kauce kauce saboda ke na dawo nan wajen amma saboda mai ya ce ki sai da kika biyo ni to bari an gaya miki wani abu wallahi da ka yau sai yau kake ƙara taku a kofar gidan nan in ku kika taka kika sake takowa to za ki ga sharri irin namu mu ma mu mun iya ai yau dama ta ce da zan miki rashin mutunci ke ko ki bar nan ko ni in bar nan ba dole ko me za ka gaya ba zan taɓa rabuwa da kai in mai ya ce ke sai ki biyo ni nazari mu dinga yawa rayuwa ta duniya Wallaɓe. Yau kuma kai ne a gida ce tan bazara ɗinka? Ina nan zuwa ai in aka daka ta taki ne ke kullum ma sai mutum ya Ga gari. An da wani cewa nan da yan kwanaki kaɗan zaka zo zaka kwashe gimbi zan kwashe gimbiya ta menene menene a ce duk ba haka bane wannan shine aikin. Wato abin da nake so da ma ki saurara an gaya miki nan matsala aka samu wato na yi rashi ne da yawa. Me faru? Kin san da farko sai na waya ta sai ta ɓata. To ta ɓata na yi swafin layin kuma ina ta kokarin kiran ci abin ya gagara to bugu da ƙari ma na kuma yin wani rashin in dai dan wannan dai duk ba damuwa zan faɗa a gidanmu duk da haka kai ba da wani abin da zai gagara a'a da ina da kuɗi na da kuma ba wai kuɗin bane babu a yanzu akwai su saboda haka wannan kake damu kwana biyu idan na gama duk abin da nake kawai sai na sai a ci gaba da harka a buge harka ko to yaya shikenan to ya matsala ba na komai duk da akwai ki gaya ni na tashin maganin ta to shikenan a gaya mutum gida sai na da kwana biyu dama ƙarshen mace amana kenan dama ƙarshensa kenan shi mutum idan ya zauna ya ce baya ramin kansa sai dai a mai ya shiga to ƙarshensa kenan ke kin zama maciji ba kya ramin kanki sai dai a yi shiga gashi nan kaɗan kika gani ke me kike nufi kenan me kike nufi kuwa abin da kike nufi shi nake ne taya da ba zan faɗa ba na gaje ko me ne kika saka ni ko mene ke kika bar ni daga gidan aure na kika fito da ni kika zo kika sa ni a mummuna hanya irin taki da na ɗauko ki tirsasa ki na na ce dole sai kin yi ke ba kika sa kanki ba ke ai ba yarinya ba ce ba na ce dole to yanzu kuma sai aka ce dole sai kin mun gorin duk koma menene waye saka ni waye saka ni ke ce ke da na taimaka maki kika zama mutum da ya kike kin zama mutum da ko ci ki koshi ba ki yi yanzu kina ci kina koshi kina sa suturan da kika ga dama kin zama mutum kin kile har za ki yi gugan jigida da ni har ki yi sa'in sa da ni ai da ba haka kike ba ai samun waje ne kuturu da rawan gada sai ki je duk magana da zaki je ba zai wuce akan saurayin ki ba ni kuma ke san na fi karfin in ce ina san shi sai dai shi ya ce yana suna gaskiya ne ba laifin ki bane ba ni da na dauko ki dama an ce rayuwa ka guji wanda ka kyautatawa ta da ba zan faɗa ba ina zaman zamana da mijina lafiya da kin zo kin buɗa min ido da kuɗi kin zo kin yi yanzu, kin raba ni da mijina kin sa ni na shiga uku na lalace na zo ina kawance da ke ni da ma ban san ki ba wallahi ga ta nan ai yayi daidai ta abin da zaki yake eh amma ke <laughs> daidai ranan sai mun ɗauko mawaƙa an zo an buga ajo su a sharalle su a dogon ja su ɗan indo su isa a yagi su ɗan asharalle su ɗan indo ya mun ɗauko sun zubar da galan-galan su shanawa sun zo sun zuba mana bebi takwai abokina ina ku tsaya ne kai da mutum ne taka gizo taka Allah ya salami dai gaskiya na fara gazawa har ga Allah saboda na yi iyaka bakin kokari na da dama jihadi yin ke so yi har ga Allah kuma abin ba zai yi gaskiya. Ahab, ai dama na riga na gaya ma wannan rana ita nake jira dama ta zo. Tun da yanzu Allah ya riga ya hanka ɗau hankalinka ka gane cewar maganar da ke ta gaya ma to kawai abin da za a yi ka je ka sauke mata. To ai saki ma na riga na idan Allah ya saki ɗaya biyu har wajen. A, ah! da fita, abu. Idan dai kana jin shawara ta, bari baka shawara saki daya ya yi da Allah ma baya son saki ya wuce gaskiya ni na yi biyu to shikenan to amma a shawarci ya kamata je ka je ka sa mahaifinta an yi sai guji gaban mai gari kaga shikenan kai kai ku ne kaga tabbatar ya zo zan je same sai insha Allah amma ba wai abu ne mai sauki danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa